ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم tabbas Allah zai shigar da su wani wuri wanda za su yarda da shi shine aljanna Haƙiƙa, Allah ya san ayyukansu da niyyoyinsu, kuma mai haƙuri ne ta yadda bai gaggauta musu uquba akan abubuwan da suka yi sakaci a kansu ba